او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا ko ka sa sama ta faɗo kamar yadda ka ce a kanmu a matsayin wani yanki na azaba ko kuma ka zo da Allah da mala'iku ƙiri-ƙiri mu gansu shi maka shaida da gaskiyar abin da kake faɗa.